shugaban yan damban jamis a watan bagaye ka san kana gari ta na nan in ka tafi kuma jamus sai a hankali dan ba mai juya su yawa gobe waka ta aikin ka na ga manya-manyan bakin wanda Allah ya musu aro a duniya bangaren kwandalo Sado ba ɗan shagon ba. Oh, sarkin musulmin Sokoto. sarkin dambe sarkin musulmi sarara da mana kada ka gudana da abc shago ta dogon dambon sarara da mana kada ka gudana da shago ta dogon dambon zama da lida da dona na da gora shi shagon bc shago ta dogon zai ƙara kasu kaina to ana ɗauke ba rabi shawara da mahimmi kada kada da wani dona shagon bc wallahi ko ta yanke ga wanda an zaji mai kamar yadda amanin da ya kawa da sai an zagaya hilin da kuɗe an kawai shi ku koma tsakiya wallahi ko sama yake kawa da zagaya a kai in ko duk jiran ga yan uwanka na

fashe ko ne kira ko ba ku abinne in ba ku sai a sai kai da ku kawai ku ta bugun juna ku fashe haka nan Zaki zai ko ga yajinka da yau shawara shoko kai ma ma ma jama'a waɗanda yan dambe daga na ma ma ma ma shi. ko sai ya shiga cibiyar gurmada sunaka malamma na kudu guda arewa autan bagaye da kai mun tsere nan maliki sojoji lokacin ga hada ga dambe ga dan babban bulo maganin kare garkuwar mai taji da kai mun tsere nan kan ba ga dambe tsakanin ka da mai takwasara yau an dawo tsakanin da autan magaye to Allah wani hiwadi wani ku hiwadi in kuma mutum ya hwada ya doki kaddara kowa ka aiwa ana mai mutuwa dandan ba ne ba ne ba ne ce ba ne da daddan dandana an jima ana yi auta na bagaye garkuwa na mai caji autan bagaye garkuwa mai caji ko in kai hado ka ga ko musan kaduna ni ina ke layi a koma tsakiyar hili to garko mai caji auta na bagaye garko mai caji auta na bagaye garko mai caji autan bagaye garko mai caji autan bagaye garko mai caji autan bagaye garko mai tadi autan bagaye la haula wala quwwata la haula wala quwwata la haula wala quwwata garko mai tadi autan bagaye kura ba duk cikin dambela a duk cikin dambela garko mai tadi autan bagaye kura ba hadda hinci ba wala ku kauce amin na haifon ka da baya a hali. duk wanda zai faɗo a faɗa hama a zagaya da sauri a yi wani dambe na gaba garkuwar mai caji damben ku ba na yara bane don Allah abin za ta yawa ana rike juna to duk cikin dambe ne duk cikin dambe ne na koyallo ba su ruwa in babu ruwa ta waje ka ce a baka ruwa ka tura su to garkuwar mai caji sarkin yakin kamba alkan ba gaye dan dan ba iya sanadu da dan ba dan ba kasu ne to ya ku karantar da shi tunda ku aka rubo kallon to ka ku dale shi auta na bagaye yanzu ya koma makarantar ku garkuwa na mai caji auta na bagaye garkuwa na mai caji yanzu ya koma makarantar ku ku karantar da shi an dawo turmi na biyu turmi na biyu turmi na biyu garkuwa mai caji hautan bagaye za a alama tara kai yaji mai kai kura dole sadautowa ma yana mazan da kaiwa kowa mai ba ka jama zaren fama da na ne da Kamiya maganin gari bai nisa ala ga maganin mai sarki. Wanda suka yi a dafa wake ina marwanda da ya maguna. Garkon da sashi mai kai kora mai ɗauka da da ba guda guda aka ɗauka na alima hana. Babban magaye. Ba

da halin zurba samara na rashi nuna na gode ma na bada halin ina alhaji yawo uban mazan da wasaini godiya kurma shi da kaduna in an damban shi ma yana nan da garko cindo su ne daga an gama wannan damban an gama na tukurma za su shiga wanda ya shiga kasuwa ya shiga wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba ba abin da ya dame mu wanda ya zo gona mai aiki da shi za mai aiki wanda bai zo ba aikin banza ne saboda haka garkuwar mai taci Allah shi kan mai taci hama ma Allah ya zo mara yawa ga damban nan Tamo da liri na ɗan wannan zaki mai zama zaliyawa. garko mai caji autan magayo daga wannan sama la'akar da ya yi kisa shi kenan yadda ya kisa ba za a raba su sai a taka ramon kurma daga ko musan kaduna aha abba ya hakuri na gaya muku yan dambe duk lokacin dambe kowa mu yi muka towa kowa lokaci gare na dambe mun gaya muku ku yi dambe lokacin ba ku yi ba yara ana ku shara abin gamsa ku zo kan da su na kun kaso mata ba za ta haifar da yawa to sai na koro magana na koro magana sai ku ga abin na ban mu haka Thank you. ya kamata ku gane yan kallo wannan nan da kurin ka ta musu kunne in mutu ya ta so su tsaye ce ma mai gida na kama shi bai ba sai ka ce ne maka kallo da sauri ba da wuri ya ta kamun dambe za ka na ba shi dubu biyu sai ka ba shi ɗari biyar a maimakon ƙare ku sai ya to ya ta hawa na asar in yana sallah ya yi sallah kai ne ko ina sallah ya yi tsayi ne to abubakar zai ita mana kai ba kungiya ce ta gogoro kowa ya sani mu mun sani dan dambe to ban kana ka san gyara Kai kuma suru kuma suru ga ko musa kaduna kuma suru ga ko musa kaduna ba mana ga ba mana ga mu ko na ba ku sani ba aha ta ko ma gara jikin ka jikin ka gara jikin ka gara Idan da Kaduna ko masu ana mai kiba da ni garkuwa Kaduna ko a kai kawa a baba ya zagaya ko Allah wani hidaya ko da ganga wani hidaya baba ya zagaya kura ba kai dandan ne ba sauki ba daɗi ciwo arme to ba saboda kowa ya ci ga ciki ne kowa ya ci ga ciki ne gashi na an dawo gashi na an dawo gashi na an dawo gashi na an dawo kura ba kai samalar da kan samala kuma su garkuwar musan kaduna to da Allah garkuwa ka sauke mana ta Allah kuma yana haka yana kawo rigima ba kowa manyan yan dambe ne kowa na buge kowa don haka kowa ba da wuri kawai a yi dambe tun da damben aka zo gani kowa ya tashi a yi biya ba ceto dan shago yaran ka su ba eh? Dala in dambe kuma ma haɗin ka sarauta cikin dambe ya da bayan Allah. Wannan dambe shi a yi su da ya za a ƙara mamakawa yau. yawa saboda haka ba ce to in dambe ku zamu haɗin kai dangane da karin garkuwacin da ɓangaren gurmaga da jasina barin horo ɓangaren jamus yawa hannu kuma da kowa da shirya suna na suna addu'a yawa Ba ta zo ba. Kadebo, Dekwetibo, Dekwetibo, Josila, Dekwetibo, Josila, Dekwetibo, Josila, Dekwetibo, Josila, Akwama, Akwama, wait, yo, wait, wait, wait. maganin mai ɗarfi da ya adufa masa wato nuna ta maza suna hausa mata ina